ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم حقيقه ودن suke yin ƙasa او da muryarsu waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarrabi zukatansu ya tace su don tsoronsa sun samu gafara ba za a kama su da laifin zunubansu ba kuma sun samu babban lada a ranar alkiyama wato Allah zai shigar da su aljanna